turkashi komai dai farko zai yi ƙarshe da alama dai sulhu wato ya tabbata a Nijar kuma zai tabbata a yanzu haka shugabannin dai wato mulkin soji sun tabbatar da cewa wato ta bakin shugaban rundunar sojin janar wato Tijjani Abdulrahman ya tabbatar da cewa za su yadda a yi sulhu a daidai lokacin da wato malaman addinin musulunci wato na Najeriya manya-manyan malamai na ɗarika izala da kuma wato kadiriya suka kai musu ziyara a birnin Niyami assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da haka sannu mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka idan yanzu ku fara sayar da muku daure ku danna alamar subscribe ku danna alamar karara domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora zuwa gare ku cikin sauki yanzu haka dai za a iya cewa sulhu zai tabbata wato ga jamhuriyar Nijar a lokacin da ake cikin wato a yanayi ko kuma fargabar cewa ECOWAS ka iya farmaka ƙasar ta Nijar sai dai kuma wato tattaunawa da malaman musulunci ma'ana suka yi wato ko kuma suka samu ziyara ta wato kasar ta Nijar wanda kuma an yi ziyara ne a karkashin wato ashwaju Bola Ahmed Tinubu wanda shi ya sa hale kuma ya tabbatar da amincewa da zuwan tawagan malaman kungiyar dai malaman ta Najeriya wadda ta hada da malamai wanda suka shafi Izala a da kuma kadiriya Cikin kuwa tawagar hada wato shugaban Izala shak Balalau da kuma manya-manyan wato malaman dai addinin Musulunci da Najeriya. Akwai kuma shak Dahiru Usman Bauchi daga wato bangaren wato ɗariƙa. 医感。 wato daga jihar Bauchi. ya Daga zuwa haka dai za a iya cewa an tabbatar da samun tabbacin cewa a waɗannan sojoji sun amince kuma za a yi sulhu, a za a zauna teburin sasanci maimakon ɗaukar wato bindiga ko kuma amfani a da ƙarfin soji wanda ana ganin amfani da ƙarfin sojin nan wato ba zai haifar da dame ido ba. Wasu hanyar ma ana ganin cewa yin amfani da ƙarfin sojin tamkar ƙara dagula rikicin ne. Sojojin dai sun amince wato da yanzu haka cewa a za a iya tattaunawa da su ta hanyar sulhu sannan kuma za a iya cewa da farko dai an samu akasi ne ko kuma suna cikin ma'ana fusata wanda kuma fusata ba za ta iya yiwuwa a wancan lokacin ba wato da ecos ta ce ta ba su sati ɗaya. An dai tabbatar da cewa babban abin da ya fusata waɗannan sojoji shine wa'adin ekwas na sati ɗaya kacal wato da ta ba su maimakon ta yi nazari har ta lalubo hanyar da za a iya cewa an magance al'amuran. Sojojin dai sun tabbatar da cewa wato ƙungiyar ta ECOWAS ita ce abinda da wato ya fara fusata su wato har suka dauki wannan mataki na kin amincewa da tawagar wato ECOWAS ko kuma tawagar da shugaba wato ashuwa Bola Ahmad Tinubu ma'ana ya tura musu tun daga farko a domin yin zama ko kuma tattaunawa kan wannan al'amari. Yanzu haka zai za iya cewa a muskan mutanen gaba daya sojojin wato sun amince za a tattauna sai dai har yanzu ba a saka rana ba ko kuma a yadda za a yi tattauna tattaunawar da yadda suka tsara ta. Amma dai an tabbatar da cewa akwai maganar yin sulhu a tsakanin sojojin da kuma farar hula. Sannan kuma ba su dai bayyana wato abin da zai faru ba.